Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sani na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare akwai mu kuma ɗauke da shirin na guzurin hanya sai kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida has dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale habin a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirshirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da duba mana halin da duniya ta wayi gari. To da farko ga muhimman kanunsu. su. Ƙasashen kasashen musulmi ta gudanar da zama akan batun kona alkur'ani mai tsarki a kasar sweden zai sun fara barin kasar saudiya zuwa kasashen su bayan kammala aikin hajjin bana wa uku ne suke shahada yau bayan wani hari da sojin isra'ila sa kai a birnin janin da ke gabar yammacin kogin jordan tunzu kuma ga labaran da ke da ke kungiyar kasashen musulmi ta nemi a ɗauki matakin kaucewa sake kona alkur'ani mai tsarki yan kwanaki bayan wani da ya kona alkur'ani mai tsarki a kasar sweden kungiyar mai mambobi 57 ta gudanar da zama a birnin jidda na kasar saudiya domin lalubo hanyoyi na mayar da martani dangane da batun kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden 'yan sanda ne dai suka baiwa mutumin da ya kona alkur'ani izinin yin hakan a ranar sallah wannan batu dai ya fuskanci kakkausar suka daga dukkanin kasashen musulmi da masu kasashen na duniya inda suke bayyana hakan a matsayin cin zarafi da kuma keta alfarmar dukkanin musulmi na duniya kasashe daban-daban na musulmi da na larabawa sun fitar da bayanai na yin kakkausar suka akan wannan lamari yadda wasu daga cikinsu masu kirayi jakadun kasar sweden da ke kasashen nasu domin nuna rashin amincewa da abin da ya faru a nasa bangaren shugaban kasar rasha vladimir putin ya sake yanka kausar suka a kan gwamnatin kasar sweden dangane da sake kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar shugaba putin ya bayyana cewa irin waɗannan matakai za su iya haifar da yanayi wanda zai kawo rashin zaman lafiya a tsakanin al'ummomi ya ce a ƙasar rasha laifi ne wani ya kona alkur'ani mai tsarki domin kuwa littafi ne wanda al'ummar musulmi suke girmamawa akan haka a bisa koyarwar babban malamin addinin kirista na kasar rasha musulmi 'yan uwa ne ga dukkanin al'ummar ƙasar rasha kuma duk abin da ya shafi musulmi ya shafi al'ummar rashan akan haka putin ya bayyana cewa kwana alkur'ani mai tsarki abin allah wade ne ko a shekarar ta gabata shugaba putin ya yi wasu kalamai makamantan hakan banda wasu suka ce zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda ya bayyana cewa cin zarafin manzon Allah ba zai taɓa zama yanci na faɗar albarkacin baki ba domin kuwa yana matsayin cin zarafi ga dukkanin al'ummar musulmi fiye da biliyan ɗaya da suke rayuwa a duniya dubin dubatar musulmi sun fara barin ƙasar saudiya suna komawa su bayan kammala aikin hajjin bana wanda ya gudana a cikin tsanaki a ranar juma'a kwanaki uku bayan gudanar da gagarumin taron na aikin hajji dubin dubatar alhazai suka fara barin maka suna tafiya jida domin barin kasar ta saudiya alhazan da sun fara tafiya ne bayan kammala dawafin bankwana ta hanyar zagayen ɗakin ka'aba sau bakwai wanda ke a cikin masallacin harami tun a ranar litinin da alhazai suka fita zuwa mina daga makka domin fara zaman aikin hajjin da washe gari a ranar talata kuma aka wuce filin arafa a ranar laraba ne suka yi dawafin sallah tare da fara jifar shaidan sannan kuma aka ci gaba da zaman mina domin karasa jifar shaidan a ranakun alhamis da kuma juma'a to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio tehran babban mai baiwa jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran shawarwari akan harkoki na kasa da kasa ali akbar wulayati ya da cewa mai da hulɗa tsakanin ƙasar masar da kuma jamhuriyar musulunci ta iran zai ƙara samar da wani yanayi na daidaito a yankin gabas ta tsakiya al'akabar walayati mai baiwa jagoran jin juhalin musulunci na ƙasar iran in shawara akan harkoki na ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa sannan a hankali ana ƙara samun fahimtar juna da kuma kusanto da alaƙa a tsakanin ƙasashen masar da iran wanda ya bayyana hakan a matsayin lamari mai matukar mahimmanci ya ci gaba da cewa kasashen masar da iran kasashe ne da suke ta gagarumar rawa ta fuskoki daban-daban a yankin kamar da kuma suke da matsayi na musamman a tsakanin kasashen musulmi akan haka kusanto da fahimtar juna da kuma kyautata alaka tsakanin kasashen biyu yana da babban alfanu ga al'ummomin yankin da ma kasashen musulmi da jijjifin safiyar yau ne dai jiragen yakin isra'ila su kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanin 'yan gudun hijira na palestinawa da ke garin janin a gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe palestinawa akalla uku tare da jikkata wasu fiye da goma inda kuma wasu daga su suke cikin mawuyacin hali a cewa ma'aikatar lafiya ta palestino a halin yanzu dai akwai tabbacin cewa palestinawa uku ne suka shahada yadda wasu da dama kuma suke kwance a asibiti isra'ila dai ta kai hari ne a safiyar yau litinin a cewar ma'aikatar lafiya ta dinin to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar. To yanzu lokaci ne kuma da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura na ƙasa da ƙasa da suka wakana domin yin bita a kan so kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da zaman da kungiyar kasashen musulmi ta oic ta gudanar a birnin jidda na kasar saudiya a wannan lahadi domin tattauna batun kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden kuma irin matakan da kungiyar za ta dauka akan wannan batu wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo musulman hankali domin jin cikakken shirin ranar wannan lahadi biyu ga watan yulin shekara ta 2023 da muke ciki ne dai kungiyar kasashen musulmi ta oic ta gudanar da zaman gaggawa a birnin jidda na kasar saudiya domin tattauna batun kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden kuma irin matakan da kungiyar za ta dauka akan wannan batu a zaman da aka gudanar din dai dukkanin wakilai na kasashe mambobi a kungiyar ta oic su 57 sun halarci zaman in kuma tattauna dangane da batun kwana alkur'anin wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana cewa ɗaukar mataki akan wannan batu ya zama wajibi domin kuwa ko ba kome ɗaukar matakin ne zai taka birki ga ƙasar ta sweden da ma sauran ƙasashen da ake yin hakan domin kuwa wannan ba shine karan farko da irin wannan take faruwa ba sannan kuma mambobin kungiyar sun bayar da shawarar daukar matakai na fitar da wasu dokoki na ƙasa da ƙasa dangane da shin zarafin addinin musulunci ko dai ta hanyar wani alkur'ani mai tsarki ko kuma cin zarafin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka da ma sauran abubuwan da ake girmamawa a cikin addinin musulunci bayanin kungiyar na oic bayan yin tarda da allah wadai da matakin da mahukuntan kasar ta sweden suka ɗauka na bayar da izini ga mutumin da ya kona alkur'ani mai tsarki din a matsayin 'yancin bayyana ra'ayinsa ko kuma faɗar albarkacin baki ƙungiyar ta bayyana cewa dole ne ƙasar sweden ta ɗauki ƙwararren matakai na ladabtar da wanda ya hakan da kuma ɗaukar wasu matakan na hana sake faruwa haka nan gaba ranar laraba da ta gabata wanda ya daidai da ranar idin babbar sallah ne wani ɗan ƙasar ta sweden wanda ɗan asalin ƙasar iraki ne da yake a ƙasar ta sweden halin yanzu ya kona alkur'ani mai tsarki a gaban babban masallacin birnin stockholm fadar mulkin ƙasar ta sweden banda ya samu izini daga hukumomin 'yan sanda na ƙasar wanda kuma su ne suka bashi kariya a lokacin da yake kona alkur'ani mai tsarki a gaban masallacin ƙasashen musulmi da na larabawa dai sun yi allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan mummunan aiki yanda wasu daga cikin kasashen masu suka kirayi jakadun kasar sweden da suke kasashen su da kuma mika masu takardu na yin tar da allah wadai da kuma nuna rashin amincewa da irin wannan mataki a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya yi da babban sakataren kungiyar oic ya bayyana cewa akwai buƙatar a gudanar da zama na gaggawa na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi akan wannan batu domin ɗaukar matakai na bai ɗaya waɗanda suka dace domin ladabtar da gwamnatin ƙasar ta sweden da kuma ɗaukar matakai na tunkarar duk wasu ayyuka na cin zarafi ko kuma keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ko cin zarafin manzon allah da ma dai sauran ayyuka na keta alfarmar addinin musulunci a lokacin da suke tattaunawar babban sakataren kungiyar ta oic ya jaddada muhimmancin gudanar da irin wannan taro amma ya shirya cewa dai za a fara gudanar da taro na wakilan kungiyar ne a birnin jidda sannan kuma za a dubi dangane da shawarar da kasar ta iran ta bayar da gudanar da babban taro na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi akan wannan batu wanda ake sa ran zai gudana a cikin wannan mako mai kamawa baya ga kuma gwamnatin kasar ta iran ta kirayi jakadan kasar sweden da ke birnin tehran tare da nuna masa bacin rai akan abin da ya faru a kasar ta sweden da kuma jan kunnen mahukuntan sannan kuma gwamnatin kasar iran din ta bayyana cewa ta janye batun aikewa da sabon jakadanta da take shirin yi zuwa kasar ta sweden domin gudanar da ayyukan sa a ofishin jakadancin iran din da ke birnin stockholm a matsayin mayar da martani kan kwana alkur'ani mai tsarki sannan kuma kasar ta iran ta bayyana cewa bata fayyace wani lokaci a nan gaba wanda za ta tura jakadan nata zuwa kasar ta sweden ba wasu daga cikin kasashen musulmin sun ɗauki irin wannan mataki na kiran jakadun kasar ta sweden musamman ma kasar saudiya wadda ta bayyana bacin ran ta matuƙa akan abin da ya faru da kuma kiran jakadan kasar ta sweden da yake birnin riyad tare da mika masa sakon kashedi ga gwamnatin kasarsa kan daukar duwan mataki na keta alfama alkur'ani mai tsarki a cikin kasar ga kuma wasu daga cikin kasashe kamar masar jordan kuwait qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa morocco algeria da makamantansu da sun ɗauki irin waɗannan matakai a nata ɓangaren ƙasar iraki ta ɗauki ƙwararren matakai dangane da abin da ya faru inda majalisar dokokin ƙasar iraki ta fara gudanar da wani zama domin yin dubi a kan batun alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu baya ga kuma dubin dubatar al'ummar ƙasar iraki sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a birnin bagadaza wadda aka yi a gaban ofishin jikadancin kasar sweden da yake birnin masu gudanar da zanga-zangar da sun yi zaman darshan a gaban ofishin jikadancin kasar ta sweden inda ake tare da taken yin allah wadai da keta alfarmar alkur'ani mai tsarki da mahukuntan kasar ta sweden suka bar da izinin yin hakan bai ga hukuma masu gangamin sun kira gwamnatin kasar iraki da ɗauki ƙwararren matakai na yanke alaƙa da kasar sweden da kuma haramta shigo da duk wasu kayayyaki waɗanda ake yi a ƙasar ta sweden a matsayin mayar da martani da kuma kare martabar alkur'ani mai tsarki ita ma ana ta bangaren gwamnatin ƙasar iraki ta sanar da cewa zaka ta fara ɗaukar wasu matakai inda take tuntuɓar mahukuntan ƙasar ta sweden domin maido da ɗan ƙasar ta sweden wanda ɗan asalin ƙasar iraki ne wanda kuma shine ya kona alkur'ani mai tsarki ɗin a birnin stockholm domin dawo da shi kasar ta iraki inda zai fuskanci hukunci akan abin da ya aikata a ɗaya bangaren kuma babban malamin addinin musulunci na kasar irakin ayatollah said ali sassani ya aike da wani sako zuwa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda ya bayyana sa matuƙa dangane da abin da ya faru sannan kuma ya kirayi antonio guterres ɗin da a ɗauki wani mataki a matsayi na ƙasa da ƙasa da ma samar da wasu ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda za su haramta gudanar da duk wani aiki na cin zarafin wani addini da kuma ɗaukar ƙwararren matakai na ladabtarwa akan duk wata gwamnati da ta bari aka yi irin hakan a cikin ƙasarta a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana farin cikin sa matuƙa dangane da samun saƙon na aitullah da alayhi sani sannan kuma bai na cewa a nasa bangaren zai dauki dukkanin matakan da suka dace domin gabatar da wannan batu ga majalisar ɗinkin duniya domin ɗaukar matakai da suka dace a mataki na ƙasa da ƙasa wanda za su hana faruwar irin wannan mummunan aiki a ƙasashen duniya sannan kuma ya yi allah wadai da abin da ya faru a ƙasar ta sweden na keta alfarmar alkur'ani mai tsarki inda na cewa aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka babu abin da za su haifar a duniya illa tashashen hankula da kuma rashin fahimtar juna tsakanin mabiya addinai sannan kuma za su kara karfafa masu sanyin amfani da irin wannan damar domin aiwatar da munanan manufofi na taro tsakan al'ummomin duniya a nasa bangaren shugaban kasar rasha vladimir putin tun a ranar da abin ya faru wato ranar idin babbar sallah da kai ziyara a yankin da gisan na kasar rasha inda halarci babban masallacin musulmi da ke yankin dagestan a ranar idin babbar sallah shugaba putin ya bayyana cewa keta a kwama alkur'ani mai tsarki a ƙasar rasha babban laifi ne sannan kuma ya allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a ƙasar sweden inda ya bayyana cewa a ƙasar rasha babban malamin addinin kirista ya koyar da al'ummar ƙasar cewa al'ummar musulmi 'yan uwansu ne sannan kuma duk abin da ya shafi musulmi to ya shafi al'ummar ƙasar rasha sannan kuma a cikin dokokin ƙasar rasha keta alfama alkur'ani mai tsarki ko wani littafi da wasu al'ummomi suke girmamawa a addininsu babban laifi ne wanda ya cancanci hukunci sannan kuma ya bayyana cewa babu ta yadda za a yi keta alfama alkur'ani ko cin zarafin manzon allah su taɓa zama 'yanci na faɗar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riske mu dole an zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke ba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 Allah ya kare mu mu musulmai da addinin mu na gaskiya musulunci da babban littafin mu mai girma alkur'ani daga sharrin dukkan masharanta ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa ni ne zanu su maɗatai da magaram niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu. Mai magana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara, wasu Local Government Magani a tarayyar Najeriya kuma vice chairman na kungiyar masu kira da sauraro Radio Africa. Ina amfani da wannan dama domin na yi tur da Allah wadai da kalaman tsohon gwamnan jihar Zamfara. wato sanata ahmad sani yariman bakura wanda ya yi domin gwamnatin tarayya ta yi sulhu da wa'annan azzalumin mutane ban ga dalilin da zai sa a yi sulhu da wa'annan azzalumin mutane ba a kwashe tsawon shekara goma sha shida ana kashin al'umma ana kwasar dukiyarsu ana garkuwa da mutane ana fyaɗe da mata kuma ka biya haraji a gida ka biya shi a daji ka biya shi a gona ka biya shi a gari amma duk ba su ga irin wannan zalunci zalunci da ake ma talakawa ba shine zai fito waje na magana akan a shirhu da wa'in azalaman mutane Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai gana Hassan Ji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram buri Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sakamakon sharafawa da aka yi a nan Jamhuriyar Nijar to gaskiya irin wannan abin da aka yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda makarantu masu zaman kansu suka yi makarantun gwamnati kokari a fannin sakamakon jarabawa to wannan ya nuna mana cewar a can makarantu masu zaman kansu kenan an yi karatu an yi kulawa an yi ba yara darsan da ya kamata a ba su kenan muna kira da gwamnati wannan wani babban ƙalubale ne akan ilimi akan gwamnati na gode ku tashi lafiya magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin baki mu. Yau tsokacin da nake son in yi sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan mutum da ya yi kona alkur'ani mai girma to muna kira ga musulmin duniya gaba ɗaya su yi addu'a bisa ga wannan mutum da wannan ƙasa ta dalmar ubangiji Allah ya karya ta Allah ya tona musu asiri saboda wannan Qur'ani mai girma shine babban kundi na addinin musulmi kuma Allah ya ɗauki alkawali duk wanda ya tozarta shi ko ya walakanta shi shi za ya kare kayan shi Allah shi ya san yadda za yi da wannan ƙasa kuma su jira abin da za a samu su wannan taro da ake yi na Saudiya mu ganin muka sai falafai ma da su tsaya su wannan taro saboda ba ya barkata komi suna kallo ake ma addinin musulunci walakanci ana tozarta addini yau ka ji an taba annabi gobe ka ji an taba qur'ani dan menene kawai dan a bata mana rai mu musulmi mu taso mai ta faɗa muna zage-zage muna cin mutunci to mu ba haka nan ba addinin mai ko baya mana komai mun bar shi ga Allah Allah shi za maganin komi shi za kare addinin shi ya kare Qur'anin shi muna kira ga musulmi su rinka addu'a ga dukkan kasashen da suke walakanta musulmai da musulmi ubangiji Allah mai da musu annisu mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadar a jamhuriyar niger shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran ina so ku bani dama domin na tofa albarkacin baki na dangane da wannan mummunan mummunar ta'asar da wani wani mutum ya aikata na kona alkur'ani mai girma eh, dan asalin kasar iraki wanda yake gudun hijira a kasar sweden a gaskiya wannan abin takaici ne kuma mun yi allah wadai da shi don haka muke amfani da wannan dama wajen kira ga shugabannin kasar iraki ya kamata su gaggauta hukunta shi daidai da laifinsa domin ya zama izina ga 'yan baya muna fata allah ya ɗaukaka musulunci a faɗin duniya allah kar ya baiwa makiya musulunci nasara a faɗin duniya da haka muke fata allah sa mai karfin zuciyar mu allah ya sa mu kyakkyawan karshe mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran ku tashi lafiya to madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a kwarya. malami na gaba sai ka ja muje assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci na magana kan labu tare ganin jamhuriyar garin arlatina na kare kwarbe wato mu ba shaidannu ba ne ba mu ba makiya zaman lahiya ba ni masu masan zama lahiya ne su da suke tura alkur'ani to insha Allah insha Allah alkur'ani dai tunda Allah ke kare shi to madalla yanzu su da Allah suke ja ba da musulmi suke ja ba da Allah suke ja kuma Allah shi ya su kuma shi zai maganin su da izinin Allah amma muna bara addu'a ga musulmi wanda dai sallah wanda jina Allah ya isan mu Allah sai mu jagora ba ga haka nan. Assalamu alaikum radio VOH Tehran sashen Hausa na radio Iran mai muku magana Alkasim ne aga da jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina son a bani dama in ba da ra'ayina saman wannan dan kasar Sweden wanda ya fito da yarda eh, hukumomin kasar shi suka dokan eh, mai matakan tsaro wajen konar da alkur'ani mai girma to gaskiya mu wannan abu bai zo mana da mamaki ba saboda mu a cikin addinin musulunci kiristoci mun san da irin wannan abubuwa saboda an ba mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ubangiji da kansa ya ba mu labari za ku gani suna kona alkur'ani ko kuma suna bata addinin ko kuma suna sokan muku annabin ku to mu kiran da zamu wajen kasashe wanda ma ba ma musulmai ba su diba idan musulunci ba a taba samu yau cikin duniya wanda ya fuddo ko kuma a can yadda abin da suka yarda da shi bibil ko kuma a taura ko kuma a samu wani ya ɗauko wani eh, littafi wanda ya waɗansu addinai suka yarda da shi da sunan musulmi ne kuma ya ci zarafin wannan abu su diba su gani mu fa duka eh, littafansu wanda aka turo musu injila da zabura duka mun yarda da su babu sha da baya mu aƙidan mu ba ta ma cika sai ka yarda da wa'annan littattafai da aka sauko musu amma kuma kashi ba a taba samun wani musulmi ba wanda ya fito ya kona wani littafi wanda suka yarda da shi to kenan daga nan muke jan mutane hankulan musulman duniya sai sun fito mu addini da gaskiya sai sun fito yadda za su kare addini assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta irin suna na usman mai dala shari'i da madaran nijar na ga abin da ya faru gare mu mu al'umma musulmi a ranar laraba na ta ranar na babban sallan ga dama da kasar sweden ta taba wani eh, ya kona alkur'ani mai girma da haka da suke gani wai faɗin albarkacin baki ne muna fata shugabannin kasashen eh, musulmi su ɗauki mataki na jinya hulɗa ko kuma na janye kasuwanci da wani ƙasa ta sweden duba da su wani ƙasar kahirai suna ga lokacin da mu musulmi muke gudanar da ibadunmu ga hawan alfa da aka yi kuma ga sallah da tuzota wanda suna ga dandazon al'umma musulmi kuma kullum addini na musulunci ƙara ci gaba yake su kuma hakan yana bakanta musu rai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kara ɗaukaka addinin musulunci ya kaskasta kahurci duk inda yake kuma Allah ya haɗa addinin sa eh, ga dukkanin nahiyoyi da su suna ga nahiyar su ce su ta su ta kahirai kuma muna fata su shugabanninmu na kasashen eh, musulmi ya kamata su nuna wa Sweden ta yi kuskure kuma ta yi eh, abin da ba daidai ba da damar da ta ba wani shi matashi ya wannan kona Qur'ani mai girma. Na gode suna na Usman Medela Boshedi da Tomar da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى wa على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kawo muku baganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zai mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne Allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen nemansa to a cikin wani bahasi yau da mu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi ma akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa bismillahir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan a fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana na bayan mun bayyana su ga mutane fil a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa la'anu waɗannan ubangiji wata ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wai wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan allazina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ki bayyana shi yadda Allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi ta shi kowaye ma yana shafa zai ce a ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta hudu, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya na fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta da haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya da muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake ɓoye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya na makarauci ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan da gashi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna son su wasu zalunci su akan al'umma al'ummar musulmai din nan sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce akarmakallahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda da an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katin gemunsa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne yana wani gyara murya yana cewa ƙala Allah subhanahu wata'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a bashi wasu abubuwa na duniya to irinsu ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irinsu ne Allah ta'ala yake ba mu su a waccan ayan ya ce ya la'anci irinsu haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta ɗari da da saba'in hudu suratul bakara ubangiji sana ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji sana ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya musu suka ci to Allah yake cewa ma ya nuna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan ta wannan kuɗin da da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to muna kuma da wani hadisi duk da cewa an ce lokacin ya karanto akwai a hadisi shi ma da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa katimul ilma yal'anuhu kullu shay'in wanda yake ɓoye ilimi komai da komai yana la'antarsa hatta hutu fil bahri yake cewa hatta wato kifi a cikin kogi wattair fis sama da kuma tsuntsuma da yake sama yana yawo a sama yace to ko waɗannan ma suna la'antar duk mutumin da yake ɓoye ilimi wannan hadisi hadisi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya zo a cikin littafin kanzul umal wato kenan za mu iya samun wannan hadisi a cikin wannan littafi akwai kuma hadisi da shi ma da ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin ya zo a cikin biharul anwar yake cewa inna ma ayyuma rajulin atahu Allahu ilman duk wani mutum da Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ilimi fakatamahu sai ya ɓoye wannan ilimin wa huwa yu'allimuhu wa huwa ya'lamuhu sai ya ɓoye ilimin wa huwa ya alamuhu bayan ya san ilimin amma sai ya ɓoye shi rasulullah ke yake wannan magana fa duk mutumin da allah ya bashi ilimi fakatan mahu sai ya ɓoye ilimin wa huwa ya alamu bayan ya san ya san abun aka ce aka rama kallawa abu kaza ake son kai mana bayani akan kaza da kaza sai ya ga in ya faɗi yadda abun yake watakila abun da yake samu na duniya zai saraya ko kuma wani abu nasa ko zai taba wani abu na danginsa ko wani abu na ainihin mutuncinsa da sauransu sai ya ɓoye ilimin sai yake cewa laqiyallah azza wa jalla yawmal qiyama muljaman bil jami min narin yake cewa to zai je ya hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama an sanya masa linzami daga cikin linzaman wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masu ɓoye ilimi kenan to Allah ubangiji ya kiyashe mu da ɓoye ilimi za mu tsaya a nan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin guzurin hanya kenan tun kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da ma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirkan a yau ma shirin namu da allah zai zama karshe ne na bayanin da muka fara a makon da ya gabata dangane da yadda masana suke kallon irin tarin aikin da suke gaban majalisun tarayya da kuma na wakilai a tarayyar najeriya da kuma irin manyan kalubale da suke a gaban waɗannan majalisu guda biyu kuma irin yadda ya kamata su ɗauki ƙwararren matakai wajen aiwatar da abin da yake gabansu wanda shine babbar manufa ta al'ummar da suka zaɓe su wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da majalisar dokokin tarayyar najeriya ta fara aiki gadan-gadan masana kan harkokin siyasa da ma masu fafutuka masu rajin kare demokradiyya suke ci gaba da bayyana mahangarsu dangane da irin manyan kalubale da suke a gaban majalisar da kuma manyan ayyuka da suke a gabanta wanda ya zama wajibi ta mai da hankali a kansu matakar dai tana son cimma nasara wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin masanan da ma masu rajin kare demokuraɗiyyar a najeriya suke ganin cewa sabuwar majalisar ta gaji wasu manyan matsaloli waɗanda majalisar da ta gabace ta ta gadar da su sakamakon yadda majalisar wadda ta gabata ta zama 'yar amshin shata ga tsohuwar gwamnati ta yadda ba ta iya wani katabus sai abin da ɓangaren zartarwa yake bukata wanda hakan ya jawo manyan matsaloli a mahangar masanan da kuma masu fafatkan wajen kasa cimma nasarori da dama a majalisar da ta gabata muhimmin matsayi da majalisar tarayya take da shi a najeriya shine sanya ta zama wani ginshiki wajen gudanar da harkokin duk wata gwamnati da kuma samun nasara ta cika alƙawla da manufofi waɗanda ta zo da su ko kuma akasin haka wasu 'yan najeriya sun soke majalisar da ta shuɗe a najeriya ɗin akan abin da suka kira yadda majalisar ta zama tamkar raƙumi da akala ga ɓangaren zartarwa inda fadar shugaban ƙasa ke juya majalisa ɗin gida ta ga dama da kuma aiwatar da abinda fadar shugaban kasa din take so sau da kafa a majalisa inda suka yi zargin cewa hakan ya sanya ta kawar da kai ga wasu maraduna al'ummar najeriya da abubuwa waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya wanda kuma jama'a sun zaɓe su ne domin haka haka zalika wasu masu ruwa da tsaki ciki har da wasu waɗanda su kansu 'yan majalisa ne sun nuna cewa majalisar ta yi fama da ɗimbin matsaloli ciki har da rashin bibiyar ayyuka na bangaren zatarwa kamar yadda ya kamata da karancin kuɗaɗe na gudanar da ayyuka da dai sauransu to a wannan karan kowane irin kalubale ne ita kuma majalisar ta goma za ta fuskanta wata muhimmiyar manufa da mulkin demokuraɗiyya ya kunsa ita ce tabbatar da ganin cewa an baiwa kowa dama domin ya shiga cikin harkokin gwamnati a dama da shi hakan zai tabbata ne kawai a cewar 'yan fafutuka ta hanyoyi da dama ciki har da ba da wakilci na gari wani masani akan harkokin siyasa ya ce wajibi ne 'yan majalisa ta goma su fahimci cewa su wakilai ne sun je zauren majalisa ne saboda jama'a waɗanda suka zaɓe su domin su wakilce su sun zo su gudanar da ayyuka ne da kuma sauraren koke-koke na al'ummomi da kuma matsalolinsu a cewar wannan masani akan harkokin siyasa saboda haka dole ne su mai da hankali ga abin da ya kawo su a majalisa da kuma kare muradu na al'ummar ƙasa ba muradu da manufofi na ƙashin kansu ba shi ma wani dan fafutuka a najeriya wanda yake bayyana ra'ayinsa cewa ya shigar al'umma cikin ayyukan majalisa yana da matukar muhimmanci ta yadda za a rika jin ra'ayinsu da kuma hakan abu ne mai matukar tasiri ga dokokin da 'yan majalisa din za su iya samarwa a tsarin dimokuraɗiyya ya ce yin hakan zai zamanto 'yan ƙasa an ba su dama su tofa albarkacin su a cikin harkoki na tsara dokoki na ƙasa da kuma manufofi na gwamnati ta yadda hakan zai amfani ƙasa da al'ummar ta baki ɗaya a cewarsa jazaman ne majalisa ta goma ta tabbatar da cewa tana gudanar da zaman sauraron ra'ayi na jama'a don jin tsokaci daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummomi da ma masana akan harkoki na dokoki ya ce majalisa ta goma za ta iya tabbatar da manufar ba da wakilci na gari ta hanyar tuntubar mutane waɗanda take wakilta akai-akai da kuma kai masu bahasi don sanar da su abin da ake ciki game da ayyuka da majalisar take gudanarwa ga dukkan alamu dai babban kalubale da majalisar ta goma za ta iya fuskanta shine batun mutane waɗanda za su jagoranci wannan majalisa wannan muhimmin lamari ne a najeriya kuma tuni ke ci gaba da tayar da kura a fagen siyasa a ƙasar a mafi yawan lokuta irin shugabannin da aka zaba a majalisa su ne za su haska salon yadda dangantaka za ta kasance a tsakanin bangar zartarwa da kuma masu kafa dokoki irin wannan zaɓe a shekara ta 2015 ya bar baya da kura inda aka yi zaman doya da manja tsakanin gwamnatin shugaba buhari da kuma shugabancin majalisa a takwas a kusan tsawon shekaru hudu wani babban aiki na 'yan majalisar dokoki shine samar da dokokin da za su taimaka wajen inganta rayuwa da tabbatar da ci gaban ƙasa da kuma kawo sauƙi ga al'umma akwai dokoki da yawa waɗanda ake sa ran 'yan majalisa ta goma za su kawo a cikin shekaru hudu masu zuwa halin kakanikayi da matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki saboda gurɓataccen shugabanci da kuma tsarin tattalin arziki a cewar wani masani akan harkokin siyasa wanda ya bayyana cewa waɗannan abubuwan sun yi tasiri matuƙa wajen mayar da al'amura baya musamman a ɓangaren ayyukan majalisa ya ce bisa ga dukkanin alamu ita ma gwamnati mai ci yanzu za ta ɗora ne a kan manufofi na tattalin arziki na gwamnatin da ta gabata duk da cewa an ga irin matsaloli da gwamnatin ta gabatan ta fuskanta da kuma koma baya wanda aka samu ta fuskacin tattalin arzikin najeriya da kuma irin matsi da tsanani da al'umma suka shiga a najeriya a cewarsa wajibi ne majalisar ta rika dubawa akan waɗanne abubuwa ne muhimmai waɗanda suke su ne kan gaba na bukatun 'yan ƙasa da kuma me ya kamata a yi masu don inganta rayuwa ta jama'a ya ce dokokin da ake bukata a ƙasar sun haɗa da yi wa tsarin mulkin najeriya garan bawul da kuma ƙarfafa dokokin yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma gyaran dokokin karɓar haraji da dokokin inganta aikin ɓangaren shari'a da bunƙasa harkoki na kula da lafiya ya kuma bayyana cewa dokokin bangaren tsaro ma suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ake bukata a ƙarfafa su domin tabbatar da cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyan al'ummar najeriya ya inganta masanin ya ƙara da cewa batun ƙabilanci da addini suna cikin manyan ƙalubale da majalisa ta goma za ta fuskanta a cewar masanin waɗannan al'amura sun yi katutu a fagen siyasar najeriya ta yadda suke tasiri a naɗe-naɗen shugabanci da kuma rabon mukamai ya ce matsalar ta yi kamari matuka a bangaren zitarwa da kuma a cikin majalisar dokokin ƙasar inda ake ta kai ruwa rana game da cewa shan wannan mai bin wani irin addini ne zai zama shugaban majalisar dattijai ko kuma majalisar wakilai ko kuma dan wace kabila ne ko kuma wani bangare ya fito ya ce lamarin babban kalubale ne wanda ya kamata sabuwar majalisar ta tarayya da mai da hankali a kansa domin magancewa wasu 'yan fafutuka a najeriya din suna ganin cewa wani abu wanda yake shi ma yana matsayin babban kalubale daga cikin manyan kalubalen da suke a gaban majalisar rigoma ɗin shine batun gudanar da bincike ya ce gwamnatoci a najeriya sun fi son ganin cewa 'yan majalisa sun karba tare da amincewa da duk wasu bukatu da kudurori da dokoki waɗanda suka gabatar musu ba tare da sanyi tambaya ko kuma gudanar da bincike ko neman wani ƙarin bayani ba gwamnati mai zartarwa ta fi son aiwatar da bukatunta ba tare da majalisa ta tsaya ta bi diddigi ko kuma ta yi tunani ko nazari akan abin da gwamnatin ta gabatar mata ba kafin amincewa da shi a cewarsa rashin bincike ko nazari akan wasu manufofi ko bukatu na bangaren zartarwa kan sa wasu lokuta majalisa ta amince da abin da zai kasance mai nakasu matuƙa ga al'umma ko kuma wanda zai cutar da kasan ma da al'ummata maimakon ya zamanto mai amfani a gare su a baya bayan nan an ji wani jigo dan majalisar dattijai wato sanata ali indumi yana kokawa akan yawan haɗin kan da suka baiwa gwamnatin shugaba buhari ta gabata wadda aka zarga da yawan ciwo basussuka na fitar hankali daga wasu ƙasashen ƙetare wanda suka zame ma najeriya alagagai sanatan ya ce ba su gudanar da bincike wanda ya dace sosai sannan kuma ba sai nazari akan alfanu ko rashin alfanun hakan ba haka zalika ba tantance amfanin waɗannan ba su suka ba kafin karɓo su da kuma yadda za a biya waɗannan kuɗaɗe da kuma irin ƙarin da ake samu na ruwa akan waɗannan kuɗaɗe da yadda hakan zai iya cutar da najeriya tattalin arzikinta a lokuta masu zuwa wanda dukkanin su abubuwa ne da ya kamata 'yan majalisa su yi tunani akan su kafin amincewa da duk wasu ƙudurori makamantan haka da gwamnatin muhammadu buhari ta gabatar musu to kuma dai ya lamarin yake masanan sun yi imanin cewa dole ne majalisar dokoki ta mayar da hankali akan abubuwa waɗanda su ne muradin 'yan ƙasa wanda su ne suka kaɗa ƙuri'a domin zaɓar wakilan wannan majalisa wanda kuma cimma buri na majalisa shine tabbatar da cewa an yi aiki da abin da yake tsari wanda al'umma suka zaɓa kuma suka yi imani da shi kuma yin fatan cewa wannan tsari zai kai ga haifar da ɗa mai ido ga ƙasa da makomarta tare da tabbatar da cewa an fitar da ƙudurori masu alfanu ga makomar ƙasa da kuma ci gabanta ta faskokin zamantakewar al'umma da tattalin arzikinta da kuma samar da ababe na more rayuwa ga al'ummar ƙasa. da jama'a masu haurar lokacin da muke da shirin suke ma'anar zamu ji ala zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ina ga kuma da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salihu Usman ka sana da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran